ƙungiyar gononin Najeriya ta gudanar da taronta da ta saba yi lokaci zuwa lokaci wanda kuma kan yi tambihi kan batutuwa daban-daban da suka shafi jihohin Najeriya. Wannan karon dai an gudanar da taron ne a ɗakin taro na gidan gwamnatin jihar Rivers da ke birnin Fatakwal kuma gwamnan jihar Rivers Honorable Chibike Rotimi Amici da ke zaman shugaban ƙungiyar gwamnonin Najeriya shine ya jagoranci taron. Taron dai na wannan lokaci ya taɓo batutuwa da suka shafi ilimi harkokin lafiya da kuma katutun rashin aikin yi da ya yi katutu a tsakankanin matasan ƙasar nan mahalarta taron dai da suka gabatar da jawabai sun hada da tsohon shugabar ƙasar liberia farfesa amasoya kuma ya yi tsokaci kan makomar masu mulki bayan kammala wa'adin su a wurin taron nema na ji ta bakin gwamnan jihar sokoto alhaji aliyu magatakardawa mako sarkin yamma kan yadda jam'iyyar su ta adawa wato apc za ta huskanci kalubalen zaben shekara ta 2015 sai ya ce abin da mun taro ne akan na daya rayuwa bayan an gama ofis na biyu harkar sha'anin kiwon lafiya na uku harkar sam employment ko kuma aiki samun jama'a aiki ba a makasuran taro da aka yi anan fada amma ala kulli halin ita magana 2015 yanzu inda ake yanzu yanzu ba ta barin shigowa cikin a Najeriya domin ita ce yanzu abin da kowa ya samu gaba ya gani me zai faru ya zai faru faru ba yaushe zai faru kuma da yarda Allah mutane da yau Allah kadar sun fahimta sun waye mu sun san cewa akwai bukatar canza salon mulki a Najeriya wanda yake jama'a za su gane shugabannin su su da ma bisa gaskiya ai to ne an jiya mai mulki ai ko wannan Najeriya mahimmanci na Najeriya sun ce ai ta kasa ta kasa wajen abubuwa daban-daban farko ta kasa wajen samar da zaman lafiya mai dorewa ta kasa wajen samar da ingantaccen um, abinci ciwon lafiya tufari uh, yawan lantarki don ci gaban kamfuna gwamna Aliyu wa muku ya kara bayyana yadda jam'iyyarsu ta apc mai adawa da jam'iyyar pdp mai mulkin kasar kan ire-iren manufofin da za su fito da su yayin da allah ya ba su ikon kafa gwamnatin najeriya ya ce wal kamar yadda ka sani ta wani jam'iyya ta mata apc tana nuna tana kudurin kawo canji mai alfanu ga al'ummar najeriya ma'anar mu shine allah ta kaddara mu taimaka kawo tsarin mulkin najeriya wanda ke mai ganto san talaka da son jama'a kuma mai jama'a aiki tsakanin da allah ba mai kwashe dukiyarsu ba mu tsarin da ke zai kawo tsaro Najeriya har zai samu matasan Najeriya aiki kan yi taron da da ya samu halartar gwamnoni goma sha ɗaya na jam'iyyar APC da suka haɗa da gwamnan jihar Lagos Babatunde Fashola da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso na jihar Kano da kuma Roches Okorocha na jihar Imo sauran sun hada da gwamnan jihar Adamawa Nasarawa Sokoto da dai sauransu wani Musa Sa'idu da ke zaman ɗan jam'iyyar PDP ya yi tsokaci kan wannan taron kamar haka. Alhamdulillahi wannan taron da gwamnan jihar Rivers Rotimi Amice kira da gwamnoni a matsayinsa na shugaban gwamnoni na kasa gaba ɗaya kaga ya nuna cewa dai gwamnoni ba su yi amanna da shi ba kuma ba sa goyon bayan shi yadda suka zo lafiya su koma lafiya. Ko da yake dai gwamnonin jam'iyyar PDP na cikin kungiyar ta gwamnonin Najeriya amma dai ɗayansu bai halarci taron ba kuma babu wakilta amma dai an kira sunayen gwamnonin na Najeriya ɗaya bayan ɗaya Lamido Abubakar abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a najeriya